A kwanan nan muryar Amurka ta samu bakuncin wani shahararren mawaƙi ɗan ƙasar Mali mai suna Salif Keita. Duk da cewa Keita zabiya ne babu abin da ya hana shi cimma burinsa a rayuwa. Ga fasarar hirar da Abdulaziz Adle Toro ya yi da shi. Assalamu alaikum sunan Abdulaziz Adili Turo daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a muna gayyato bako na musamman. A wannan satin muna da babban bako sunan shi Salif Keta dan asalin kasar Mali wanda kamar ziyara nan sashen Hausa na murya Amurka bar mu tattauna da bakon mu ji me dalilin wannan ziyarar tashi a nan birnin Washington DC. Mun san da ka shahara a waka kuma Afirka da dama mutane suna yaba wannan waka da kake. To me kiranka kiran ka ga matasa 'yan asalin afirka waɗanda a yanzu haka su ma suna so su koyi wannan waƙa da kake kuma suna so su hawa bisa wannan hanyar zan fara da cewa abu na farko shine ka so abin da kake yi domin akwai wuya kai abin da ba ka so dole ne sai zuciyarka tana da muradin aikin kuma na biyu shine yankin afirka na buƙatar mawaƙa matuƙa kuma kasan 'yan siyasa babu abin da za su faɗi domin za a watsar da su hakan ya sa murya afirka tana ga mawaƙa kuma ya kamata mu ci gaba da yin magana a kan yankin afirka mu kuma faɗakar da jama'a akan matsalolin da nahiyar ke fama to ganin ka akwai abin da za ku ku kawo ku haɗa kan don mawaƙa in ce na yankin afirka ku kafa wata gidauniya wadda za ta taimaka ma matasa wanda ke son su ma su yi waƙa. Za mu ci gaba da cewa muna da wannan basira ko kuma muna da wannan tsari. Amma ba za a iya nasara ba dole sai ka kasance abokin shugabannin gwamnati. Ni kuma na tsana abota da gwamnati don ni ba haka nake ba, kuma ba dole ba ne in zama aboki ga gwamnati. Domin idan ina abota da kai ba zan iya faɗa maka gaskiya ba, ba zan iya ba. <laughs> Mutunci ne ya fi komai kuma ka san wani abu a duk lokacin da muka haɗa kawunan mu muna rarraba kanmu da kanmu musamman in kana son kawo sauyi sai wasu su rarraba mu su fara zage-zage cewa ku manta da shi kar ku bi bayan shi ni kuma a yanzu kaga cikin abin da nake yi an keɓe ni kuma na yi wa Allah godiya To Malam Salif Keta mun gode da bamu damu tattauna da kai a cikin wannan shirin namu na taskar VOA za ka yi muna waka. Na mafiye na mafie dini yɛrɛ laban na mafie ne yɛrɛ na nin fɔ ndiana mɔgɔ fie ne dun silen dɔnkili la la ilakola ahaha ah, ile ne lamuluku muso niana mokofie soro mfale mosonyuma na usiku te nononononu nekona neilelelefe idumaye ntenye iko ankanu ikana wakanto anela muruku moso Yo sakene moso, je t'aime mi amore meni be fie, edele yarabirila, too much. Merci merci beaucoup. Mun gode kwarai da ka zo ziyara. Merci beaucoup. Thank you again for coming. To masu kallon mu a nan zamu dasa aya a mu na wannan makon sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ga mu dauke da wani sabon shirin na taskar VOA. Idan kuma ana son a sake kallon wannan shirin da ma na baya sai a ziyarci shafukanmu kamar yadda suka bayyana a gaban talabijin. Godiya ta musamman ga ku masu kallon mu da kuma duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin. Sunana Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya. Kar da ku manta masu iya magana na cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Sai an jima.